A jawabinsa, shugaba Buhari ya bayyana a kudurinsa na ci gaba da kare amanar da 'yan ƙasa suka bashi. To ina so jama'a ku yi tunani daga lokacin da muka zama Allah ya ɗora mana haƙƙin tafiyar da wannan ƙasa zuwa yanzu abin da muka yi da abin da ya zo a hannunmu kusan mun riƙe amana a cikin gaskiya. Wannan za mu ci gaba da yi na tabbatar da ku da sanin mu ba za mu ci amana ba ba za mu kuma bari a ci amana ku ba. sha'anin gyara arzikin ƙasa. Allah ya taimake mu ya tausaya mu al'umma damanar guda biyu da suka wuce ko guda uku masu albarka ne an samu abinci saboda ka kuɗi da ake kashewa ana sawo abinci mun rufe hanyar wannan jama'a wanda suka yi noma ana sayan abincinsu kuma alhamdulillahi zan ɗaga hannun gwamnan apc kuma ya ɗaga hannun sauran 'yan majalisa Allah tabbata mana da alheri a kasa a tsare a raka a jira. Sai dai kuma a dangane da karɓan masu canja sheka daga PDP zuwa APC. Wasu 'yan jam'iyyar sun bayyana shi da cewar yanzu jam'iyyar ta zama tungar mutanen da suka wawure kuɗin hukuma. Sunana Nasiru Ibrahim Darazo ɗan jam'iyyar APC kuma yanzu ya tabbata tabbata mana jam'iyyar apc ita ce mafakar barayi in kai sata a najeriya kai sata kai sata ka rasa yadda za ka je sai ka dawo jam'iyyar apc sai ka tsira ina da hujja sabida ka duba a nan jihar Bauchi Ahmadu Mu'azu daga hawan shugaban kasa janar Muhammadu Buhari ya gudu ya ban Najeriya bai Najeriya bai dawo Najeriya ba Malam Isa ya gudu tsohon gwamnan jihar Bauchi an kama kayansa an kama gidansa ni ina cikin gidansa an rufe ta magana EFCC yanzu ya dawo Jam Okobio da ka san yadda ake wasan kura da shi a efcc amma yanzu ya dawo jam'iyyar apc satan da suka yi nan npdp in suna so su tsira da shi shine su dawo jam'iyyar apc efcc ba za ta musu komai ba kan wannan batu shugaba buhari ya yi alwashin karɓo dukiyan 'yan ƙasa daga hannun mutanen da suka sace batun yaƙi da cin hanci da rashawa waɗanda suka ci amana ku kuma za mu ta hanyar dokar da ke ƙasa insha mu same su mu anshi abin da suka ɗauka ba a kan ƙa'ida ba a maida shi bai tilmali a yi muku aiki. Har ila yau wani ɗan siyasa ya bayyana daga hannun gwamnan Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar da shugaba Buhari ya yi tamkar ya yi amai ne ya lashe domin kuwa a da can baya yana shelar zaɓi cancanta ne. Sunana Abubakar Bili Tafawa Balewa, ɗan takarar kujerar sanata ta Bauchi ta Kudu a jam'iyyar NNPD mai alaman kwando da kayan daɗi. Ai amai ya lashe ne, tunda ya ce abi cancanta, kyanta mu muna tsammanin duk da ya ɗan kwatanta ai kaga kananan yaƙi ya daga su hannayensu amma dai har da daidai da gwamnan jihar Bauchi wannan hidima ne na mutanen Bauchi damuwanmu ne shekara kusan hudu aka yi ana gasa mana aya a hannun hannunmu bai kamata a ce janar Buhari ya zo ya daga hannun wani amma ka daga hannun wani ya bar wa duk al'umma su zaɓi abin da suke so ina ga wannan shine demokradiya babu inda Buhari ya ce a zaɓe su sak ya san me yake faruwa ya ƙi ma ya ɗaga hannu ya ce gwamnan ku ya ɗaga hannayenku kaga wannan ya ƙarfafa min gwiwa kuma na ji daɗi cewa in Allah yadda da ikon Allah za a gwada yin adalci a 2019 kuma jama'a suna kallo su ne a basu su yi zaɓin su abin da suke so yanzu dai za a ce babu wani sauran tababa game da ɗan takarar gwamnan jihar Bauchi a jam'iyyar APC barista Muhammad Abdullahi Abubakar shine aka tsayar Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.